بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين أجسكي أبنسو أجاونا أجسكي نساكي إما جنبا كل إنا ترددي إنا تنانين kar kaman abin ya zama an saba da shi kuma ran da bana nan shi a tausayawar da za a yi masa ta ƙara yin yawa wani lokaci shi ya yasa ke janyewa alhamdulillah to muna ƙara godiya ga Allah ubangiji madaukakin sarki da ya mana wannan ni'ima mun gode masa ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya mana yawan wa'annan ƴaƴan da suka taso suke ƙoƙarin wato iyadda abin da aka samu daga wajen iyaye da ka alhamdulillah kullum abin alfaharinmu kakanninmu da iyayenmu abin da ya kawo su kano saboda harkar addini ne kuma kanta suke kuma ba abu mai daɗi irin ka ga yadda abu ya taho daga sama ya zo kanka wato bakin wuta bai mutu a hannunka ba ya tafi ƙasa gashi kuma zai tafi har wajen jikoki insha Allah muna gode Allah da wannan ni'ima wannan abu ne daga Allah in gode wa Allah kan wannan Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ubangiji ya bada lada lada abin da aka karanta aka fassara daidai Allah ubangiji ya bada lada lada abin da kuma aka yi kuskure a ciki Allah ya yafe halaye wanda ake ciki na tsanani Allah ubangiji ya kawo mana da shi a cikin gaggawa Allah ya sauka mana da rahama tasa Allah ubangiji ya albarkaci wannan gari namu ya albarkaci dukkan iyalanmu na ubangiji ya yi mana muwafaka na ubangiji ba mu dacewa kuma Allah ya tabbatar da mu akan kitabu da sunna Allah ya tabbatar da digadigan mu kan kitabu da sunna Allah ya ƙara albarka Allah ya kara albarka malam mai jan baki eh, malam sa'id Allah ya ƙara masa lafiya hidima da ya yi ta yi tun daga kan Eh, abubuwa da aka yi tun daga su maiduguri sauran garuruwa da abubuwa da bayi da wata hidima da mu akan haka muka san shi Allah ubangiji ya kare masa albarka ya rabu mai albarkacin zuriyarsa Allah ubangiji ran da duk bayan Allah ya kawo mana madadinsa cikin alhairi shi kuma malamin naku Allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kara masa Allah ƙara lafiya Allah Allah kuma inganta Allah inganta masa lafiya Allah inganta zuriya Allah Ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya wanda suke kwaɗayin samun wato samun ni'ima wato da zuriya irin wadda Allah ya bani Allah ubangiji su ma ya ba su dan a gaskiya alhamdulillah na gode wa Allah gaba da baya ya'ya da jikoki da sauransu ba mu da wata hidima sai ta harkar addini mun gode wa Allah akan wannan muna fata Allah Ubangiji ya tsawaita ranmu Allah Ubangiji ya tabbatar mana da dukkan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma tare da wanyewa lafiya magabatan mu da suka gabata kullum jimamin da nake gashi na rasa mahaifiyarsu saboda saboda kullum magani nake yi kamar mana lokacin kaga ya matso kenan za ta yi yawanci duk kasu suke da ni mata na kuma ce a ga mutum ya ga mata sun tafi sun bashi shi ma sai ya ta jiran zuwan tasa kullum nafsin katil maut an sani komai wato ba zai sa in ajali bai zo ba ba za a tafi ba saboda haka muna je roƙon Allah akan in Allah ya kawo ajalinmu Allah Ubangiji ya ba mu kyakkyawar cikawa, kuma ya sa mutuka da imani. Amin. Biyu annabi salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim inna hamidun majid. Mubarak ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina inna hamidun majid. Amin. عدد حركك ورداء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك آمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم آمين ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين نسألك الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك الله من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان آمين. اللهم يا ربنا برحمتك أمنا آمين اللهم برحمتك أمنا آمين وكفنا شر ما أهمنا وكفنا شر ما أهمنا آمين وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا آمين وأنت راض عنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا والكافة المسلمين أجمعين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين an saurara akwai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara rayuwa mai albarka ya ƙara tsawon rai akwai 'yan uwa da suka buƙaci addu'o'i akwai zuriyar ɗaya daga cikin malamai Sheikh Ahmad Abu Darda wanda ya rayu a cikin karantarwa tun shekara ta 2020 wato ya bar garinmu na zai dawo gida kano har yanzu ba a ƙara jin labarinsa ba ba a sani ba ko yana raye ko haɗari ya yi allah ne ya san makomarsa allah ya kasance tare da shi allah ya kasance tare da shi Allah ya masa lutufi zuriyarsa kuma iyalinsa kuma Allah ya ba su haƙuri Allah idan yana raye Allah ya gaggauta kubutar da shi ya dawo wasu cikin iyalansa akwai waɗanda suka rasu Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu akwai yar akwai yar dan uwa Nureni dan uwan Mubarak Mubarak Waziri da ta rasu jiya da daddare. Allah ya gafarta mata Allah ya sa mai ceto ce akwai wanda ma'abucin wannan majalisi wanda ya wasiya kan addu'o'i akan wata bukata muhimmiya da take gabansa da shi da iyalansa muna roƙon sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya masa wannan bukata ya shirya masa al'amarin sa yana daga cikin waɗanda wato suka suke gaba gaba wajen hidimta ma wannan majalisi dukkan waɗanda suka yi hidima wanda muka ambace su muna roƙon ka Allah madaukakin sarki ka saka musu da alkhairi Allah ka karɓi wannan ibada ta su Allah ka sa wannan majalisi ya zama to hujja a gare su Allah ka sa ya yi shaida a wajen a wajen ka ya rabar kuma Allah ka yafe mana abubuwan da muka aikata na kurakurai abinda muke na kuskure a cikin wannan karatu Allah ka yafe mana abinda muke kuma na daidai Allah ka ba mu cikakkiyar sakamako ka ba mu da falala daga gare ka domin kai ne kake kai ma abucin falala ne mai girma ya Allah falala ka muke nema ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا هذا الشهر اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة بعيدة اللهم أحنا اللهم أحي اللهم أحنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته